بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوا وانا قريبي البركة قريب موبي domin mu tattauna wasu matsaloli da suka shafi aqidar mu da ɗabi'un mu da kuma addinin mu gaba ɗaya da farko ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wala nabdu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin musibatun إذا أصابتهم lillahi قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات wa rahma wa ula'ika هم المهتدون wato zan yi magana akan abun da ya shafi ibtila'i wato jarraba da ubangiji ta'ala yake yi wa dan adam saboda halin da muka shiga da kuma jarrabawan da muka shiga ubangiji subhanahu wata'ala da ya halitti dan adam bai bar shi haka kawai ba wato bayan ya halitte shi ya kaddara zai jarrabe shi da abubuwa daban-daban na bala'i na musiba abubuwa kala-kala ba don baya son sa ba imma don ya ɗaukaka darajarsa ko ya kankare masa zunubansa ko kuma don ya yawaita ladansa ubangiji subhanahu wataala in zai ɗaukaka ɗan adam yakan jarrabe shi kafin ya ɗaukaka shi shi yasa wasu malamai suka ce khaza'inul minani ala qanatirul mihani wato taska na baiwa yana bisa kadarkon jarrabawa wato abin nan fito fito na alheri da Allah zai mutum da kyauta da zai masa sai an haye wasu gada-gada na masifu kafin ake samun su sai sa ne ce mihanul fata yukhbirna an fadlil fata wan naru mukhbiratun bi fadlil anbari wato jarrabawar da Allah ta'ala yake wa dan adam suna nuna darajar dan adam saboda ainihin wuta in ya kona turaren wuta ne ake gane kimansa amma turaren wuta ba kafin ka sashi a wuta ba za ka dauka wani abu bane in an sashi a garwashi wuta tana kona shi haƙi na tashi sai ka gane abu ne mai kima to haka nan dan adam Allah kan jarrabe shi don ya ɗaukaka darajarsa kamar yadda ya jarrabi annabawa da bayin Allah waɗanda suka gabata haka nan ubangiji ta'ala zai jarrabi mutum don ya yawaita ladansa saboda duk abun da ya same ka na masifa na tsoro ko na bala'i ko na rashin lafiya ubangiji subhanahu wata'ala yana baka ladan wannan musiban idan kai haƙuri idan kai haƙuri ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu ta'ala) sai Allah ta'ala ya baka wannan ladan haka nan duk bala'in da ya same ka na wata musiba ko tsoro ko wani rashin lafiya ko wani wata fitina to ubangiji subhanahu ta'ala) yakan kankare maka zunubanka da sababinsa saboda me saboda manzon Allah ta ce babu abun da zai samu mutum ma yusibu muslimun min nasabin wala wasabin hatta shaukatun yushakuha illa kaffara Allah biha sayyiati babu abun da zai samu mutum na wahala ko na rashin lafiya ko kuma na wani abu na musiba hatta kayan da mutum zai taka ta soke shi face ubangiji subhanahu wataala kan kare masa zunubansa da sababin wato ainihin wannan masifan da ta same shi din ko kaya balle tana babban al'amari wanda ya kai ga ainihin ka fita hayyacinka ko ka kwanta ko ka ka bar garinku ko ka yi asara na dukiyanka ko ka yi asara na iyalinka ko wani wanda kake so ya rasu kana tare da shi babu shi ko makamancin irin wannan saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana jarraban dan adam ba wai don baya son sa ba shi yasa Allah ta'ala ya bada labari a cikin alqur'ani kamar yadda na karanta ayan yace zan jarrabe ku wala wannakum bi shay'in min alkhawfi zan jarrabe ku da wani abu na tsoro wato ku dinga razani ya zama kuna cikin tashin hankali ba kwa cikin kwanciyar hankali Allah ta'ala ne zai jarrabe ka da wannan don ya jarraba imaninka ya ga za ka iya haƙuri ka jure ka mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma za ka kaddara wani ne ya tsora maka ka je ka bata sannan zai jarrabe ka da yunwa shine talauci ka nemi abincin da za ka ci ka rasa in ma baka da kuɗi saboda talauci ko ka yi tafiya halin tafiya kana da shi in ma babu abincin ko kuma ka bar garinku ka bar gidanka kana tafiya a hanya kana neman tsira ga yunwa ga kishirwa ka rasa yanda zaka yi duka wannan jarrabawa ne na ubangiji subhanahu wataala in ka mai da al'amarin kai zuwa ga Allah Allah ta'ala zai baka ladan wannan musiba haka nan Allah ta'ala zai jarrabe ka wajen tauye maka dukiyarka sai kai asaran dukiya ko gobara ne ko kuma ainihin barayi su sace maka ko wasu su wawace maka ko ka sayo kaya kai sa ka faɗi ko makamancin wannan ko ya lalace duka wannan jarrabawa ne na ubangiji subhanahu wataala in ka maida al'amarin ka zuwa ga Allah Allah ta'ala zai taka maka ya baka lada ya kankare maka zunubanka kuma ya mayar maka mafi alkhairi da izinin Allah sannan haka nan Allah zai jarabe ku da wajen tawayar rai wato ku dinga mutuwa wanda kake so a duniya ka ji ya rasu ɗanka abokinka matarka mahaifiyarka iyayenka duk wani wanda kake ji da shi Allah ta'ala zai ɗauke shi ko kai ya fara daukan ka ko kuma ya ɗauke shi kafin kai Sai don aka maka karatuwa rasuwa wani naka ya rasu sawa'un kashe shi aka yi ko kuma mutuwa yayi saboda sonsa da kake ka shiga tashin hankali to ka hakuri haƙuri ka mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa saboda babu wanda bai zai bar duniya ba kullu nafsin za'iqatul maut kowane mai rai zai ɗanɗani mutuwa ba wanda bai zai ɗanɗani mutuwa ba inda a ce akwai wanda bai zai mutu ba to ai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da bai bar duniya ba walau kanat ad-dunya tamutu li tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da a ce akwai wanda ba zai mutu a duniya ba da manzala ta sama har yanzu yana cikin mu don ba babbar musiba babu babban bala'i da aka jarrabe mu da shi irin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi yanzu da yana nan a za mu shiga cikin wannan rudu na addini za mu shiga cikin wannan saɓani za mu shiga cikin ɓata da bidiyoyi da sauransu da manzala ta sama shine alƙali duk abin da ya rikice sai mu je mu tambaye shi sai warware mana kama da ya bar duniya fa sai dai a koma hadisai da qur'ani kuma fahimta kuma tana sha bamban sai a shiga damuwa to manzala ta sallama ya rasu idan wani naka ya rasu sai ka tina manzon rahama ya rasu wannan sai ya ƙara baka haƙuri